sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis goma ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su gasar filu da kanin labarai. Jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin ci gaba da maya don juya nasarar da zaɓen shugaban ƙasa Joe Biden ya samu a zaben da aka yi a ƙasar a watan jiya. Sakatare jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi jiya Laraba cewar samar da agaji a yankin Tigray na Habasha shine abin da zai sa a gaba. Wata jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sudan na cikin wani mawuyacin lokaci yayin da take sauya sheka zuwa tafarkin demokaradiyya to kani labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji ƙarin haske kan zaben ƙasar ghana wanda shugaban ƙasar ya sake ci za kuma a ji cewa majalisar wakilan najeriya na bin diddigin naira tiriliyan takwas da ake zargin an yi kwana da su ta amfani da wasu bankunan waje duk duniya banda najeriya ba inda wata kasa take da wani bankin wani kasa zai zauna kasarta ya rinka tatsanta to ko me yasa wasu manyan hadiman shugaba buhari ke kokarin hana bayyanarsa gaban majalisa kan batun tsaro yau a shugaba kasa adalci ba kasancewar yaki kanzan ba kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jiya laraba shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin ci gaba da maya don juya nasarar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Joe Biden ya samu a zaɓen da aka yi a ƙasar a watan jiya. A wata sabuwar ƙara da aka shigar kotun koli bayan da babbar kotu ta ki amincewa da wani yunkuri na soke nasarar Biden da ya samu a jihar Pennsylvania da ke gabashin ƙasar. A wani takaitaccen hukunci ranar Talata, kotun koli ta yi watsi da bukatar da 'yan jam'iyyar republican na pennsylvania suka gabatar na neman soke zaben biden na ƙuri'u dubu da ɗaya a jihar wanda shine karo na farko da babbar kotun kasar ta yanke hukunci kan zaben hukuncin shine na baya-bayan nan da aka samu na ƙararraki masu yawa a duk faɗin ƙasar ga trump da yakin neman zabensa yayin da yake ƙoƙarin ci gaba da kasancewa kan mukaminsa na wasu shekaru hudu. Fafatawar shari'a da ake a kotu na zuwa ne yayin da aka shirya ranar litinin za a kada ƙuri'un kwaleji waɗanda ke tantance wanda ya nasara a zaben shugaban ƙasar Amurka. Kuma mai yiwuwa a tabbatarwa da Biden ƙuri'un da ya samu ɗari uku da shida. Wanda ke zuwa daidai da ƙuri'un da Trump ya samu a zaben shekarar shida lokacin da ya ayyana cewa ya yi nasara da gagarumin jaye a kan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. A ɗaya bangaren kuma ɗan zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden Hunter ya faɗi jiya laraba cewa lamarin harajinsa suna ƙarƙashin binciken gwamnatin tarayya. Lamarin da ya sake bankaɗo tambayoyi game da harkokinsa na kuɗi. Batun da bai yi tasiri ba a yakin neman zaben mahaifinsa. A cikin wata sanarwa da ofishin karɓar mulki na zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden, Hunter ya ce ya sami labarin binciken ne a ranar talata sai dai bai yi bayani dalla-dalla game da lamarin ba na ɗauki wani al'amari da matuƙar muhimmanci amma ina da ƙwarin gwiwa cewa ƙwararren bincike da cikakken nazari na zahiri game da wannan al'amura za su nuna cewa na gudanar da al'amura na bisa doka da yadda ya kamata Gami da amfanin ƙwararru masu ba da shawara akan haraji in ji shi a sanarwar. Hunter Biden ya daɗe yana takun saka da shugaban Donald Trump da magoya bayansa, waɗanda ke zarginsa da cin ribar alaƙar siyasa da yake da ita. Trump da magoya bayansa sun kuma gabatar da zarge-zarge marasa tushe na rashawa da ke da nasaba da aikin Hunter Biden a Ukraine. A lokacin mahaifinsa ya kasance mataimakin shugaban ƙasa kuma yana jagorantar mu'amalar gwamnatin Obama da ƙasar da ke gabashin Turai. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a antonio guterres ya faɗi jiya laraba cewa samar da agaji a yankin tigray na habasha shine abin da zai sa a gaba guterres ya ce ina sake jaddadawa samun damar ba da taimakon agaji ba tare da bata lokaci ba da kuma gaggauta dawo da bin doka a wani yanayi mai tsaro da kuma mutunta 'yancin ɗan adam tare da share fagen samun sulhu na gaskiya da kuma ɗorewa guterres ya faɗi hakan ne a wani taron tattaunawa tare da shugabar kungiyar tarayya afirka musa faki muhammad da yake amsa tambayoyin manema labarai guterres ya ce ya yi waɗannan kalamai ne ga firaministan habasha abi ahmed kuma akwai cikakke karɓuwa daga firaministan na buƙatar fuskantar wannan alƙibla ranar hudu ga watan nuwamba ne fada ya barke a yankin da ake rikici a arewacin tigray tsakanin kungiyar 'yan tawayen tplf da sojojin habasha dubban mutane ne ake jin an kashe a rikicin wanda ya raba mutane sama da miliyan ɗaya da muhallansu ciki har da 'yan gudun hijira sama da dubu arba'in da biyar da suka tsere zuwa makwabciyar ƙasar sudan an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko wanda zai kai mu kasar Ghana. Inda kamar yadda aka ji a rahotanninmu da suka gabata, shugaba na na Akufu Ado ya sake cin zaben a cewar shugabar hukumar zaben kasar jin Adekwe Mensa. Ridwan Abbas na tafi da rahoton. Adam Jin Manson dai ta ci gaba da cewa. Uh, a ƙarshen zaben gaskiya da adalci da an ka gagaga a takarar shugaban ƙasa. Jimlar zaɓe da aka kaɗa halattattu ne miliyan dubu goma sha uku dubu ɗari hudu da talatin da hudu ɗari biyar da saba'in da hudu wadda ya yi kashi saba'in da tara na jimlar waɗanda aka yi rajista baki daya a ƙarshen zaben nanado danko Kufa ado dan takarar new patriotic party ya samu kuri'u miliyan shida dubu dari bakwai da talatin dari hudu da goma sha uku wadda ya yi kashi hamsin da daya da digo hamsin da tara na jirgin kuri'u da aka kada john dramani mahamma na national democratic congress ya samu kuri'u miliyan shida dari bakwai da goma sha hudu dari takwas da tamanin da tara wadda ya yi kashi 47.36. a dalilin haka a bisa wannan iko da aka bani a matsayin jami'ar zaɓe na shekara ta 2020 akan haka nake gabatar da nana ado dankwa akufa ado na jam'iyyar npp a matsayin wadda aka zaɓa shugaban jamhuriyar ghana jama'a dai bayan wannan sakamako sun shiga gari suna shiwa da murna na wannan nasara da suka samu. ga yadda zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a kufa ado ya yi amshi ga sake zaɓinsa da aka ba da sanarwarsa. kamar yadda nake ta yi tun a shekara ta 2017 na ba ku tabbaci cewa zan ci gaba da yin aiki tukuru in gina kasar ghana mai wadata da ci gaba da muke ciki a shirye nake in yi duk abin da zan iya yi da karfi na in cika aiki na wannan sabon kuduri don tabbatar da imani da kuka yi da ni ina tabbatar muku zan yi kokari na yadda ba zan ba ku kunya ba ita dai jam'iyyar ndc da shugabanta john dramani mahamman sun hau tudun naki don sun ce faufau ba su amince da sakamakon zaben ba kuma da su nemar wa jama'a haƙƙinsu tun da an ƙi bayyana hakikanin sakamakon zaben Ridwan Allah ba ba sashen kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo hashin gumel da kashi na biyu na labaran duniya. wata jami'ar majalisar ɗinkin duniya ta ce sudan na cikin wani mawuyacin lokaci yayin da take sauyi sheka zuwa ta farkin dimokuraɗiyya kuma tana buƙatar goyon bayan ƙasashen duniya don shawo kan ɗimbin ƙalubalen tattalin arziki rosemary dicalo shugaban majalisar ɗinkin duniya ce kan harkokin siyasa da samar da zaman lafiya a sudan da sudan ta kudu ta yi jawabi ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ranar talata a birnin new york ta yanar gizo sudan na iya ci gaba da takatsantsan a sauyinta amma har yanzu ana iya fuskantar wannan ci gaba ta hanyar dimbin ƙalubale da ke fuskantar ta ya zama wajibi a kan mu duka mu tallafa wa sudan a ƙoƙarin da take yi na ganin an samu shugabanci na demokaradiyya ci gaban tattalin arziki da kuma haɗa kan al'ummar ƙasar baki ɗaya da kalo ta faɗa wa kwamitin ranar 19 ga watan disamba ne za a cika shekaru biyu da fara babbar zanga-zangar ƙasar wadda ta kai ga sojoji suka hamɓarar da shugaba Omar al-Bashir a watan Afrilun 2019. Tawagar tattaunawa daga gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban sun amince da miƙa bambance su a fassarar dokokin shari'a ga kwamitin haɗin gwiwa da kare amincin tattaunawar zaman lafiya da ke gudana tare da aiwatar da aikin bisa gaskiya da amana da azama. a cewar ka'idojin zaman da dukkan bangarorin biyu suka amince da su a makon da ya gabata. muryar amurka ta samu wasu kwafi na ka'idojin 21 wanda aka yaba a matsayin wani ci gaba bayan tattaunawa kusan watanni uku tsakanin bangarorin biyu da aka fara a ranar goma sha biyu ga watan satumba zalme khalizad wakili na musamman na amurka don sasanta afghanistan ya kira shi muhimmin tarihi kuma ya rubuta a shafinsa na twitter cewa mutanen afghanistan yanzu suna sa ran samun ci gaba cikin sauri kan tsarin siyasa da tsagaita wuta. jiya laraba ƙasar pakistan ta ce an kashe sojojinta biyu a aron gamar da sojoji suka yi da indiya a yankin kashmir da ake takaddama a kai a cikin wata sarawa da aka fitar cikin dare mai magana da yawon sojan manjo janar baba iftikhar ya zargi sojojin indiya da tsokano faɗan wanda ya keta yarjejeniyar tsagaita wuta kan abin da ake kira line of control wanda ya raba kashmir tsakanin kasashen biyu masu gaba da juna da makaman nukiliya iftikhar ya yi ikirarin cewa sojojin pakistan sun amsa yadda ya kamata kuma sun yi asara mai yawa akan sojojin indiya faɗan da aka gwabza a yankin na himalaya da ake takaddama a kansa ya zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'an tsaron pakistan ɗin suka ce sojojin ƙasar da suka haɗa da na sama da na kuma ruwa an sanya su cikin shirin kota kwana don kiyayewar kai hari akan iyakar indiya gaida sarfi da hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya inda kilu ke neman jawo bau game da zargin bacewar naira wajen tiriliyan takwas da dan kwarmato dr george ubu ya yi ganin yadda majalisar wakilai ta fara nuna sha'awar sanin yadda aka yi hakan Madina Dauda gare ki. Dr. Ebo ya ce tun shekara 2016 da 2017 har zuwa 2019 yake bin diddigin waɗannan kuɗaɗe. George Ebo ya ce ya kawo kuka majalisa ne saboda ya samu amincewarsu a matsayin masu sa ido kafin ya garzaya kotu. The money we're talking over 8 trillion naira. our own budget in Nigeria. George Ebo ya ce waɗannan kuɗaɗe da yake bin diddigin su suna da yawa. Idan kika fassara dalar Amurka biliyan 25 zuwa naira, za ki samu yawan kuɗi naira triliyan takwas har sun isa a yi kasafin kuɗin wannan ƙasa da su. Shi kuwa ɗan majalisa mai wakiltan Kaduna ta kudu Muktar Ahmed ya ce abin takaici ne a ce irin waɗannan kuɗaɗe masu yawa sun salwanta. a shekarar nan da za mu shiga ta shekara ta 2021 budget din najeriya tiriliyan goma ne wani to ga kamfani guda daya an cewa a shekara takwas an fitar da kuɗi kusan tiriliyan hudu to kin ga abin bincike ne kamfani guda daya kamfani nawa ne suke kasan nan ne ma na kasashen waje kamfanonin mai din nan da sauransu in za a tsaya a yi aiki tsakani ga Allah ina ganin za a tattaro kuɗin da za a samu majama'a abin da za a yi insha Allah. Mai magana da yawun Dr. Ebo ta fasarar Hausa injiniya magaji Muhammad Yaya ya ce in har ana so a samu nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa to fa sai an ɗauki wasu matakai. a duk duniya banda najeriya ba inda wata ƙasa take da wani bankin wani ƙasa zai zauna ƙasarta ya rinka tatsanta kuɗaɗenta su rinka turawa ƙasar waje sai najeriya na kaɗe saboda su nuna cewa ba su da kishin ƙasa ba san ciwon kansu ba na kiran shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari duk wata ƙasa kada a yaddar mata ta yi banki a wannan kasar sai dai su amfani da bankunan mu su ci riban su su ba mu haraji su tafi da abinsu. An samu halartar wakilan shugaban babban bankin Najeriya da na bankunan Standard da Stanbic IBTC da kuma kamfanin sadarwa ta MTN. An ɗaga sauraron ba a san har zuwa watan Janairu na shekara da da ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, To a yayin da ake jiran abin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gaya ma majalisar tarayyar kasar game da matsalolin tsaro a yau. Sai gashi kuma wasu manyan hadimansa na nuna alamar da kyar a wannan zaman suna kafa hujja da cewa ba a bayyana dabarun yaƙi. Don jin abin da ake ciki, wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tuntuɓi ministan shari'a kuma atoni janar ɗin Najeriya Abubakar Malami wanda shi ma ya ce. Shugaban ƙasa shugaba ne mai cikakken iko kuma ba shi da wajabci a tsarin mulki na yin shela na yin kuwa da ainihin bayyanar da matakai waɗanda ya ɗauka domin kai Najeriya ga nasara ta fuskar sabon nasarorin tsaro. Ana ganin ku ne magoya sa kuka yi tukun-tukun hana shi zuwa domin ya amsa gayyatar da shugabannin majalisa suka same shi suka yi masa kuma har an sa rana har an ma shirya za a je dan kana magana abin da ya danganci ci gaba da limana wadda ta danganci Najeriya da kuma tsari na doka tsarin mulki to magana da ta danganci ma irin ta shawa da makamantansu ba ta taso ba. 'Yan majalisar nan wani baka iya wa wani kaidi baka iya mai birki kan tambaya wadda ta danganci a hanyoyin da an ka an ka ga nasarorin da aka samu ta fuskar tsaro. Saboda idan wannan tambayar ta taso kuma ne shugaban kasa bai bada bayanin ta ba. in ya bada bayanin ta bane in bai bada bayanin ta bane a cikin wannan yanayi to kamewa shi zama alheri amma wasu na ganin yanka kusan mutane ɗari a cikin gonarsu da 'yan kungiyar boko haram suka yi ya kamata a ce hankalin kowa ya tashi kuma a kira shugaban kasa shi ba da bahasin me yasa aka kasa kare wannan mummunan barna da ba a yi ta ba kafin ya zo mulkin najeriya yanka mutane da aka yi da dama a cikin tsawon shekara biyu uku cewa a lokaci guda an je masallaci a cikin birnin Kano. 'Yan ta'adda sun yi tafiya ta kilomita fiye da ɗari bakwai daga Sambisa zuwa Kano suka kashe mutane fiye da ɗari uku a lokaci guda. Kokarin da shugaban ƙasa ya na rike sirrinsa a kan matakai da ke da nasaba da wannan yaƙi su suka sa aka kai ga nasarar kwato ƙananan hukumomi goma sha hudu. Su suka sa aka kai ga nasarar kwana a tashi wata shekara babu tashin bom. Yau an waye gari majalisa ta nemi cewa a fallasa wata waɗannan matakai ga 'yan ta'adda a wayi gari su mai da martani ba wa shugaban ƙasa adalci ba kasancewar yaƙi kanzan ba. To a gaida Umar kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen kam. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙwararru da muka gayyato a wannan shirin sun bayyana al'ada a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ababen da ke assasa cin zarafin iyali suka kuma shawarta hanyoyin mutunta juna. Yau ma muna tare da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein. sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar kano da kuma malam abdulra'uf magidanci kuma mai kula da lamura Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari. Wai barista, magana nan da muke an yadda wannan physical assault da kuke kira. a kai ma mace hangurba bai dace ba a hana ta abinci bai dace ba a hana ta wasu abubuwa ko a faɗa mata lafazi mai mara daɗi mummuna bai dace ba waɗanne hanyoyi ne ke ganin maza ya kamata su dinga bi a duk lokacin da aka samu takaddama za su yi amfani da waɗannan hanyoyi don su dawo kan 'yan uwanki mata kan sahu to na so dai ban faɗi wannan ba gaskiya amma dai kuma mahmud ban zo ka juyo min da tambayar ba kaga kamar dai yadda ina nan akan matsayina na cewar al'adar bahaushe da addininsa duka abu ɗaya ne saboda ma in ka duba a cikin sosis wato hanyoyin da aka samo shari'ar musulunci akwai a duk ɗalibin shari'a ya san cewa hanyar da ake samun shari'a ta addinin musulunci hanya biyu ne akwai primary source wato ginshiki na farko akwai ginshiki na biyu a ginshiki na farko din na muna da ƙur'ani da hadisi da ijima'i da ƙiyasi su ne primary source of shari'a ginshiki na ƙarshe suna da yawa da yake daidai da abin da muke magana a cikin yanda ake samo shari'ar musulunci da addini ya yadda da shi akwai urfuwal a'adat wato al'ada da ɗabi'un mutane addini ya ce in suka zo ba su ci karo da koyarwa ta addinin musulunci ba a karɓe shi a tafi da shi so a nan za ka duba ka yadda da ni cewar duka tsarin da bahaushe yake da shi na al'ada sun yi daidai da abin da addini ya koyar da shi illa iyakaci ya saki wa'annan abubuwan ya je ya kama wani abu wanda ba shi ne ba wanda shi ya haifar da irin wannan yanzu kamar misali yadda mu koma kan tambayar da aka ita mace yadda Allah ya halicce ta ga halittarta da tsarin jikinta shi is soft wato mai laushi ce akwai misali yanzu matarka addinin nan dai da nake faɗa akai ya koyar da mu al'ada mata ku yi hakuri zan saka mana wani sirri kin ga mijinki ya nuna miki yau bai damu da ke ba yana share ki yana wulakanta ki wallahi tallahi ya fi wa mace ciwo akan ya dake ta ko ya hana ta kuɗin cifa ne ta ga ya fita daga harkarta za ta shiga yi ta gobe ba za ta maimaita wannan laifin ba ko kuma za a ɗau dogon lokaci kafin ta maimaita shi sannan abu na biyu da maza ya kamata su kalla wajen hanyar hukunta matansu wallahi yau a ce za a yi biki ka hana ta ko ana suna ko ana taro a gidansu ka hana ta wallahi wannan abin ya fi mata ciwo akan kamare ta saboda wannan marin da za ka yi mata raini zai jawo maka in ba kai wasa ba yadda muke fama da rashin tarbiyyar nan za ta iya ce ma Allah ya isa. Wace yes of course akwai wacce za ta iya rama in ka san daga inda ka ɗauko ta za ta iya ramawa ya danganta daga inda ka ɗauko ta in wacce ka ɗauko wacce za ta zumbura baki ce za ta zumbura baki in wacce za ta murguɗa baki ce za ta in wacce za ta Allah isa ce za ta akwai wacce a inda ka ɗauko ta ma in ka mare ta rama za ta amma yau idan ka ce ana biki na kawarta ka ce kin tuna rana kaza kin laifi kaza to yau hukuncin ki ba za ki je bikin nan ba to ah, sai ta fi jin shi a jiki wai menene rawar da watakila al'umma da iyaye za su taka wajen warware don abin da yake damun mutane shine yadda wannan abin yake ta hayayyafa yake ta yadu a yau eh, ga rikici a can a gaban 'yan sanda yau hisba ne can ah, an kai ma asibiti can uh, haka abubuwa sannan wannan tarzomar tana karere zamantakewar aure a yi saki a bar yara a sasakai saboda su kansu matan ki da aka bari ko wacce aka kawo ba za ta ba da kula da ta dace ba dole yana taimaka wajen gurɓata al'umma me al'umma ya kamata ta yi tunda shi dai gidan nan shi ne daga shi yake yaduwa ya zama wato unguwa ko gari ko al'umma ko kuma ƙasa misali. to su al'umma din tunda in akwai waccan in akwai matsala a wannan gidan da ita a can da ita anan gaba ɗaya ya shafi al'umma din ne har ma inda bai farin ba me ya kamata al'umma su yi dan a rage wannan kai duka din da yawan kashe-kashe da raunata juna to abu na farko da al'umma ya kamata ta yi shine abin da kuke yi ta sadaukar da gidajen kafafen yada labarai gurin awareness wayar da kan mutane karatun da za su je su zauna a gaban malami a soro a yi ba su je sun yi ba to yanzu ga shi kun samar da dama da ake gaya wa al'umma cewa wannan abu kaza da ake yi ba daidai ba ne wani ma bai san cewar wato takure mata sai hana ta ce fa laifi laifi ne to na ɗaya kenan na biyu kuma abin da al'umma shi ma ya kamata ta yi shine na sha faɗa duk lokacin da aka yi sallah musamman sallar asuba da sallar magariba to a samu wani bawan Allah musamman limamin ko ladanin ya tashi a minti ɗaya kada ya yi fiye da minti ɗaya ya ce assalamu alaikum al'umma tunatarwar mu ta yau shine jama'a a ji tsoron Allah kuma a kula da mata kada a rinka zagin mata kada a rinka dukan mata wata rana sai tashi ce a salamu alaikum jama'a mu ji tsoron Allah sanarwar mu tunatarwar mu ta yau ita ce a kyautata wa mata gurin cefane shi rabin minti minti daya kada ya taba wuce minti daya to anan al'umma za su samar sannan kuma sai mun yi mi a rako ma baya gurin limamanmu masu unguwanninmu daga tanmu su ma sai sun miƙe a tsaye kuma sai sun zama abin da ake cewa proactive kada su zauna suna jiran sai wani ya balla haƙorin wata yarinya sannan an kawo musu a fara zancen tafiya gurin hukuma su fitar da hanyoyi gurin tattaunawa da iyaye iyayen yara idan an zauna a fada mai unguwa ko fada dagaci mai gari a tattauna cewa jama'a ku farinka shaida wa 'ya'yanku cewa haka zalika an je daurin Ruka mutum ashirin hamsin ɗari biyu sun zo taron daurin auren wane da wance idan an gama siga a jaddada cewa eh, eh, eh, wato haƙƙin kowane namiji da ya zo gurin daurin auren nan da ango shine ci da sha da kaza da kaza sannan ka kiyaye kada ka zage ta kada ka dake ta kada ka kore ta kuma ga yadda Allah ya shimfiɗa in zaka sake ta ga hanyoyin da zaka bi wannan zai rage al'ummance. Mm, mm. ya kake ganin tasirinsu to ni abin da zan ce mm. mu magidanta mu da tsoron Allah ko me abokiyar zaman ka taimaka ko menene ka yi hakuri ka ba ta haƙƙin da Allah ya ce ka bata sannan ka ɗauki matakai irin wanda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka wajen hukunta mace idan ta yi maka abin da ba daidai ba domin ta dawo kan daidai abin da nake nufi anan malam abdulrahman ga hanyoyi da dr hadi musa ya faɗa um, cewa watakilan um, al'umma a matakan unguwa ko a matakan shugabanci na unguwa daga tai masu unguwanni da mai gari da sauransu a cewa idan aka ɗau wannan sigar hmm. za a iya cin magaci shine na ce to tun da kai kana daga cikin magidanta dukkan mu na muna ciki amma dai kai yanzu kake sanye da hular mu a wannan zauren la'akari da yanayin magidanta da kuma yadda al'amura suke gudana na tarzoman da rashin daɗi a tsakanin ma'aurata ɗin da gidaje ya kake ganin za su iya sauraron irin waɗannan sigogin da za a bi na kawo gyara misali ko kuma akwai wata hanya da kake ganin ita ce tafi ba wannan wadda Dr. Hadi ya ambata ba. To inda za mu tashi kenan mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai ku kasance tare da mu domin jin karashin wannan musayar yau. Kafin nan a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayya dan Adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. sai kuma wakilin mu mahmud ibrahim kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma cuba hero ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. jiya laraba shugaban amurka donald trump ya sha alwashin ci gaba da gwagwarmaya don juya nasarar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa joe biden ya samu a zaben da aka yi a ƙasar a watan jiya a wata sabuwar ƙara da aka shigar kotun koli bayan da babbar kotu ta ki amincewa da wani yunkuri na soke nasarar biden da ya samu a jihar pennsylvania da ke gabashin ƙasar to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ina taya iyalan rabaran Muhammadu dan amarya ragon da na sajan Ahijo Sile kasa murnar daurin auren 'ya'yansu Dr. Nasir Muhammadu dan amarya da Rachel Ahijo da za a yi jibi Asabar 12 ga wata da karfe goma na safe a majami'ar Ekwa Gospel Kaban Urkuba Road Jos jihar Plateau. Allah ba da zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Dodoniya da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.